danna subscribe sannan ka danna alamar rawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura mun gode mayakan boko haram sun sake kwashe matan aure da 'yan mata a borno a daren juma'a misalin karfe 11 na dare ne mayakan ta'addancin boko haram suka sake kwashe matan aure da 'yan mata a borno 'yan ta'addan sun yi awon gaba da kayan abinci da shanu a cikin sa'o'i biyu da suka kwashe suna aika-aikar sun kai harin ne a ƙauyen mahalaram da ke nisan kilomita kaɗan daga damboa amma kilomita 87 tsakaninta da mai maiduguri mayakan ta'addancin na boko haram sun yi garkuwa da mata manya tare da ƙanana yayin wani hari da suka kai borno kamar yadda jaridar news ta ruwaito harin ya faru ne a daren juma'a yayin da 'yan ta'addan suka kai hari mahalaram da ke karamar hukumar biyu misalin karfe 11 na dare kamar yadda majiya daga jami'an tsaro ta tabbatar mahalharam na da nisan kilomita kalilan daga Damboa amma kuma kilomita 87 tsakaninta da Maiduguri babban birnin jihar Borno. A gefe ɗaya kuma an damke wani sojan Najeriya da ya yi wa shugaban rundunar sojin Najeriya da sauran shugabannin tsaro kaca-kaca a wani bidiyo. A wani bidiyo da ya yaɗu a kafafen sada zumuntar zamani, sojan mai mukami Lance Corporal mai suna martins ya zargi shugaban rundunar sojin najeriya laftana janar tukur yusuf borotai da sauran shugabannin kasar nan da rashin kokari ya zargi su da nuna halin ko in kula akan kashe-kashen da ke faruwa a sassan kasar nan ya ce 'yan bindiga da mayakan ta'addancin boko haram na cin karensu babu babbaka a bidiyon mai tsawo lance corporal martins ya ce shugabannin tsaron najeriya sun gaza ya kushe shugabannin tsaron najeriya ballantana burtai da shugaban ma'aikatan tsaro janar abayomi gabriel akan yadda ake ci gaba da kashe-kashe ya zargi cewa rundunar sojin ta ba da umarnin tsare wasu dakarun waɗanda suka buƙaci makamai na zamani don yaƙar ƙungiyar boko haram da sauran 'yan ta'adda a ƙasar nan ya tabbatar da akwai yiwuwar a kama shi ko a kashe shi saboda wannan bidiyon amma ya ce ya sadaukar da ransa ga ƙasarsa